gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da Juma'a daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Daula Salim. duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi da ƙananan sana'o'i inda yau ma 28 ga watan Janairu shekarar ta biyu da sha sha takwas ko yau ba sha shayi ba ne <laughs> ba kin san ki da shan kofi ne ba sha kofi ba sha takwas ga watan janairu <laughs> kofi din ne bata ishe ne ba gaskiya gaskiya kam ya kamata a koma a ƙara sha <laughs> ah, haka ne taula haka ne Hadiza yau muna tafi da tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta yi da Fadila wata matashiya da ta buɗe wata ƙungiya mai zaman kanta domin taimakawa yara sannan a fagenmu na nishaɗi mun samu bakoncin wani mawaƙi. Yanzu bari mu je daga tattaunawar Baraka Bashir da Fadila Nuruddin Muhammad, shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira tins Development Initiative. A shirinmu na mata, yau bakoncin ga muka samu. To sunana Fadila Nuruddin Muhammad. malama fatila a famu labari amma a takaice to na yi karatu na primary school a lufaloi primary school to daga nan sai na je um, um, kano bright star inda na karasa secondary school dina na gama a shekara ta 2011 to daga nan ne na rubuta jam na samu admission na shiga buk bayero university kenan inda na samu um, damar karanta aikin jarida BSc Mass Communication kenan. Eh gaskiya dama saboda ni art student ce kuma sai na samu da ikon Allah na karanta. To bayan na kammala shine na zo na fara aiki a wata gidan rediyo daga nan kuma sai na koma karatu na tun har yanzu dai ban kammala ba to ina yin PG a special education kenan bangaren masu. so eh. ne kika samu ne To zan iya cewa to alhamdulillah gaskiya abin da na samu ne. Duk da zaki ga kamar na canja sheka daga mascom na kuma eh. special education bangaren masu larura kenan masu larura ta musamman. aka canja sheka? To yawanci ina ganin kamar society din mu ba ta acknowledge din su ba ta dan basu su gudunmuwa da ya kamata irin ba ma a lura da cewa suna da bukata daga kuma ya kamata involving din su a cikin society so shine nake ganin kamar misali in na karanta ni ma zan iya kawo musu wani ci gaba hmm. da na musamman wanda ba a kawo musu ba insha Allah. To um, da kika gama secondary school kika yi jam. Mm. Kin samu dama gurbin karatu a take ne ko kin ɗan bata eh, shekaru? Eh gaskiya na samu ne idan immediately na samu na shiga. Ban yi wasting wani time ba. Kwarai sau ɗaya da na yi na ta. Kin ce um, abin da yasa kike postgraduate a uh, masu mm. bukata ta musamman? Mm. saboda ke kawo wani canji ko mm. rashin kula da su shin mm. an kawo haka to ai yanzu ina cikin karatu ne ban kammala ba ina final exams ina sai kuma Allah ya sa aka tafi wannan um, strike din duwan yajin aiki to yanzu me ake yi to yanzu bana gaskiya ni bana son zama haka ah. ina da foundation ta yara masu tasowa teens development initiative ah. wanda ita ma tana duba al'amarin da ya shafi yara masu tasowa in shekarun sha uku zuwa sha tara ah. to daga nan muna fita da su mu je gidan marayu mu je gidan prison Mm. gidan yari kenan da kuma su gidan yara kangararru remand home kenan to goshin da za mu je sai muke ta tunanin ta ya za mu taimakawa mata muna taimaka musu ne da abubuwan da ba a rasa ba da mm. kaya da sabulun wanka da sabulun wanki ana faɗakarwa don a yayin ziyara zaki ga za a ce maka kaɗan tashi ka jawo hankalin waɗanda ka kawo wa ziyara mm. to kana tashi kai amfani da kalamai masu jan hankali wanda za su ji daɗin zuwanku shi kalamai misali wani iri ake musu na idan sun taso ga yadda za su kula da jikinsu ko kwana mene suna yara kenan wanda muka zo da su yawanci za mu nuna musu ne to kun ga idan kuka gujewa abubuwan da kullum ake tsoratar da ku cewa kar ku yi ba za ku fada cikin yanayin da waɗannan suka fada ba to misali ko shaye-shayen na zaki ga waɗanda muka tarar da su zaki ga ko sun yi shaye-shayen ne sun bugu sun je sun yi aikin daba dinnan da bai mm. kamata ba ko kuma sun yi rape sun yi mm. fyaɗe gidan mm. ko kuma sun shiga dai sun yi fada da yan uwansu har ya kawo su wannan gurin to irin wannan ne muke kai su dan su ma su ga kamar akwai wani responsibility da ake expecting from them su yara idan sun taso su ma idan sun tashi nan gaba za su zama so responsible da za su yi za su zama mutanen kwarai da za su gujewa kaucewa fadawa cikin wannan mummunan aiki insha Allah. Allah ma fadila na ga ga wannan pad ko? Mm. Eh, eh, kunzugu eh. na mata shi wannan kunzugu kuma na ga ba irin wanda muka saba gani ba ne kamar ɗinka shi aka yi kwarai to kin ga kamar farko da na fara kuma na canja to da za mu kai wa waɗannan prisoners in ah. parts to sai muka yi tunanin da kunzugu da za mu kai musu sai muka tunanin da mu kawo musu wanda yau in mun ba su gobe babu mai basu. su me zai hana mu kawo musu wanda za su dade suna amfani da shi to sai na fara research na fara bincike ke na inda na samu cewa a kasashen ketare inda aka samu ci gaba mata da yawa sun bar amfani da waɗannan disposable din wanda idan kai amfani da shi za kiyar. Mm. saboda harsh chemicals din da ake common chemical um, sinadarai waɗanda za su iya illata jiki ko kuma suke kawo kaikayi ko kuma cira mm. da mata suke fama da shi to sai sai mata da yawa suka koma amfani da wannan cloth ne cloth pad wato um, yanki ne ake samu mai laushi wanda yake um, dauke da auduga a jikinsa 100% cotton ne to ake dinka shi kuma a samar da waterproof layer layer um, a samar da wani mataki wanda ba zai bari a eh, leda wanda ba zai bari ya bullo ba shi mace idan tana jinin al'ada kenan to sai ki amfani da shi kuma ya fi is more hygienic ya fi zai fi lafiya a jikin ita kanta mace ya fi lafiya saboda babu wani sinadari da ke dauke da shi sannan kuma zai taimaka wa mace iya rage mata wannan ciwon ciki da mace take fama da shi sannan kuma um, kin yi bincike ne cewa wancan da ake amfani da shi yakan sa ciwon ciki ga a ba wai yana sawa ba amma kuma ita mace a kullum idan tana fama da wani larura ko ciwo tana son ta samu abin da zai dan rage mata mm. ko da bai dauke mata ga baki daya ba zai rage mata so shi wancan wanda zai dan baka wani discomfort ko kuma uncomfort idan kana afu zai takura ka shi kuma wannan saboda cewa an yi amfani ne da auduga sosai wanda babu um, sinadari mai sinadari mai illatawa a tattare da shi to yana sa mace ta ji daɗin amfani da shi ta zama very comfortable in it kuma zai taimaka wa ecosystem dinmu kenan zai taimaka wa environment zai taimaka wa matsalolin da ake ta samu na uh, muhalli zai taimaka wa matsalolin muhalli kwarai saboda ba leda bane dan shi wancan na ledan da na yi research da yin bincike yana yin shekaru da dama kafin ya dike kafin ya narke dan ana cewa yana iya shekara 600 ko 800 ma to eh, wannan kuwa da na yi bincike turawa suna yin amfani da shi har wajen tsawon wata guda ko kuma shekaru biyar ko fiye ma saboda kullum in mace ta yi amfani da shi za ta wanke shi ne ta shanya shi to sai ta kuma yi amfani da shi to kin ga wannan kenan zai ma taimaka mata wajen saving kuɗi wajen taimakawa tattalin arzikinta kin ga da kullum duk wata ki rinka bannatar da kuɗi kina siyan wancan kuma a ƙarshe kare a bola ko kuma magudanan ruwanmu kin ga gwara ki amfani da wannan na auduga sai ki wanke shi cikin kasa zai narke da wuri to kin ga shi wannan ma ba za ma ki yar ba mm. za ki ajiye shi ne shekara da shekaru ki ta amfani da shi shekaru nawa wannan misali idan mace ta amfani da shi har sai bayan shekara nawa ne ya kamata ko watanni nawa ya eh. kamata ta canza to kin ga misali dama ya kamata kin ga wannan guda daya ce ya kamata ta ajiye kamar akalla guda uku ko mm. biyu mm. wanda a rana zaki canja kamar misali guda biyu ko uku to zaki iya amfani da shi tsawon shi shekara biyar a yadda um, um, bincike na ya fara zai iya canjawa musamman ma mu da muke da rana wadda hmm. take da karfi tana yawan um, gurɓana lalata abubuwa to kin ga muna mu zamu iya cewa zai iya yin shekaru biyu ma ko fiye in dai an kula da shi in dai kin wanke shi yadda ya kamata hmm. kuma baki amfani da ruwan zafi ba saboda ruwan zafi wata rana yana lalata abubuwa ko kuma ya hmm. lalata yadda dai shi material tunda dai wannan yanki ne zai iya lalata shi to sai mace ta rinka kula da yadda za ta wanke shi kuma da yadda za ta rinka ajiye shi to wannan abu kina da tun da kin fito da wannan dabara mm. za ki fara yin sa ne ki fito da shi kasuwa kwarai yanzu ma na fara yi um, na yi nisa mm. a wannan a samar da wannan abu saboda yanzu na kai shi wajen kungiyar masu kula da hakkin mallaka hakkin dan adam zan ci ko kuma mallaka hakkin mallaka wanda za su yi research din za su yi binciken su su ga idan ya dace a fito da su yi kasuwa inda ma yanzu mun yi nisa gaskiya a wannan to madalla bari mu garzaya fagen mu na nishadi domin yin nishadi da bimari ta mu na nishadi kwancin wa muka samu yau ya sunana sharif faruk sai kuma sharif faruk ma fi sani na da twinkle twinkle now To marubuci ne ko mawaki ne? Duka biyu, ina rubutawa kuma ina yin waka. Kana yin waka? Eh, kika ce rubuta miki zan rubuta miki ɗan eh, To da wani aka fara rubutun ne ko waka? Duka na fara da rubutu, no na fara da waka, eh. amma at the same time bai dauke ni time ba na yin rubutun shi ma. Kamar shekara nawa? ka ya daɗe ya daɗe ina yaro tun kana yaro kana kace kana yaro kamar shekara nawa eh zan ce kamar shekara biyar da kafara na'am to yanzu kuma kafarar zawa kenan na'am sosai na ma da singu wanda ake kira amina amina na'am budurwa aka yi wa eh budurwa ce <laughs> ya kake wake murya kake cewa budurwa ce kana kunya ne ko kana <laughs> ai na budurwa ce tare da muji amina je ki gaya wa mama da baba ki ce fa kina so na I tell them, say, now you be my woman. I mean, I tell them that you know me, oh. Them, they call me Mumu because of you. <laughs> BMA Entertainment. I love you, Twinkle. I love Twinkle songs. That guy is hot. Okay, girls, I got Twinkle new single. And because of you, I mean, for oh, me, bounce. Your baby twinkle. Oh, na, na, na. Yeah, yeah, I Ubansu. i Amina ce I ga yawon mama back. baba ki ce fa Yeah. so na. Yeah. Tell them say now you be my woman. I mean I tell them that you know me. But oh love them they call me Mumu because of you. Them they call me woman rapper because of you. They say a woman go kill me, oh Lord, because of you. If love is crime, I'm ready to go to jail because of you, not because of you. Not because of you. Oh Lord of oh my God, not because of you. Not because of you. because of you. 30 billion they took my African queen. She said, Good welcome. Dear me. Ah. Oh, yeah. Big brother win my heart based on logistic. She say, No go walk. Why, be? Say, No go walk. Oh, love. Holy cool. Tell me something where I need to do. Baby, you. I swear you keep testing with your hookoo. With your body in a push. I'm ready to be your driver, my boo boo. Hey, driver, Twinkle. Them they call me Mumu because of you. Oh Them they call me woman rapper because of you. They say a woman go kill me, oh Lord, because of you. If love is crime, I'm ready to go to jail because of you, not because of you. aka dai ta kuma je ta ga iyayen nata a dole wata ita ce waka ta farko na a ita ce waka eh, ta farko ta don an yi sanin ina sabon da ake kira BMA Entertainment na B Megi wanda kowa na san ya ah, ya naga kuma har ma dan yi sanin sai na ji kamar kana irin muryarsa ko kuwa <laughs> eh. Eh? na to an ce na muryar mu ya dan yi kawada to abin da dai nake son ce dai kenan dai na dan dai <laughs> mutum da boss din shi da mentor din shi hmm. eh to banda wannan ita ta aminar akwai wata da aka sanka da ita eh, da akwai wani da ake kira we don't blow akwai kuma wani pick my call. To wani ka fi so a ciki? Na Amina. <laughs> A cikin wannan biyu. A cikin wannan biyu. A eh. eh na fi son pick my call. Pick my call. Na. Shi ma budurwa kai ba? A message ne. Akan ne. Akan akan true life story ne. Na. Naka? Na wa na. To a ɗan rera mana kaɗan mu ji na ban tausayi ne ko kuwa? To gashi Techno pick my call oh. I beg you, now you dey produce my songs so. Oh. Yeah, yeah, yeah. For Abuja, for Beka Campo. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Together with JT and Big Beats. Oh, Techno Banner. Shey you remember for Abuja, for Bega Campo. Oh no. Shi tekno ɗin ya daina daga wayar ka ne? Eh da kenan amma yanzu gashi nan dai ya ko da yake ban zan ce na damu ba saboda yana min forming yana dan nuna min girma yanzu kuma thank god an yi signing dina. Kuma da tare kuke? Da tare muke sosai. Mu abinci tare. Ya juya maka baya. maybe so da kuɗi haka kuke ma mawaƙa? eh a eh, haka wa'yansu suke <laughs> amma ban da ni to yayi mana ɗayar ɗayan waƙar banda pick my call okay Mama said everything's gonna be nice. Papa said everything at time. Five, six, seven, eight, nine. Your father and the 99. Your mother always online. With the hustle every day and night. And I drop on my singular high. All the girls did they give me I. She come on me She I'm not calling a guy you need. Even <laughs> <laughs> guy you need. Eh, hip hop kake aiko? Eh, eh, eh In yin hip hop the Afro. To me yasa sai hannunku baya tsaya waje ɗaya kun dinga haka kuna haka kuna. Eh, Kamar ana ɗan ba da signing ne eh so da abin ya tafi sosai. Idan ba a haka waƙar ba ta tafi ba? Eh za ta tafi amma dai ga a yi hakan. <laughs> To a ya sunan sabon level ɗin nan ce BMA. BMA Entertainment. Yaushe aka yi signing ɗinka? ending of last year. Last year. Eh, now. Kuma na shekara nawa ne? One year ne. Na shekara guda? Now. Bayan shekara guda sai in in kai masa yadda yake so ya sake signing ko mm. ya batun signing ɗin nan yake. A ƙara eh, mana haske. Eh yanzu dai an yi signing ɗina. Mm. Sai kuma na one year so at the same time koma one year din yayi definitely sai mun ga aiki together duk waƙoƙin yanzu da za ku rubuta Tun da ya yi signing ɗinka eh. a cikin aljihun kamfanin zai tafi ko ko kaka abin yake mm. eh. an samu wutan <laughs> a duka biyun ne to a duka biyun ne a duka jin ba gane ba zai shiga cikin aljihun kamfanin da kuma lawa eh, to ya sa ka yi jinkiri kafin ka ba mu amsa menene babban abun ban sha'awa a harka ta waka eh maybe in kana performing mm. maybe ka an yi inviting ɗinka a shi wanda da akwai jama'a sun fi dubu mm. kuma kana waka suna wakan mm. wannan that's most important that's abin da ya fi ba da sha'awa nam nam to menene kuma abin da ya fi baka wahala a waka a waka mm. to gaskiya gaskiya nam eh ko challenge eh to ni dai yanzu aka fi samun beat sharp sharp na pick up hmm. na ana samun waƙin mm, kiɗa yanzu yanzu yanzu zan iya haɗa wani abu yanzu yanzu yanzu zai zama Ka ce kai gunki ne a ina waƙoƙin ka tattare su ka ajiye su to shi nan dai muna yi kaɗan kaɗan <laughs> ce in muka zo um, fannin ta tsiye kai kan ba abun ba zai baka wahala A ah, ba zai bani wahala ba um, to waƙoƙin da kake yi na turanci da na hausa wanne ka fi ko duka kana yan gausan ne ina yin duka na yin duka don duk track ɗina ina make sure na haɗa hausa da english hmm. so dan taɓa both side ɗin kuma fito da wani abu sabo da ba saba ji ba no. to banda uh, wani irin sakonni ka fi isarwa banda sako na soyayya ko na labarin kanka haka banda wannan no. eh na isar da sakonni kaman na rayuwa kaman irin abubuwan da yake yawan faruwa a zamaninmu yanzu misali menene yake yawan faruwa a wannan zamanin kamar yanzu da ake yawan faɗa ba kuɗi a gari mm. gashi ga ba aiki ba wani sabu ba to ina yawan waka kai da dai isa zuwa kunnen manyanmu ko za su yi akan na matasa yan uwanka matasa da yawanci suke zaune gari ah, ko za suna shayen kwayoyi ana yi ina yi akwai waka da aka yi akan haka eh yanzu dai ba a yi ba mm. eh, dan yanzu kawai mun yi dropping din samun waka na ne Amina mm. kafin mu zo a shiga um, studio a recording din waƙoƙi da yawa gwamnati tana tafiya da ku a wannan harka ta waƙa eh suna ƙoƙari kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana yi ko ba a yi ana yi ba a yi ba a yi <laughs> kuma ka ce ana yi na ce eh, ba a yi ka ce ana yi eh ba a yi to ba a yi me yasa ba sa yi to ban sani ba gaskiya don yawancin nowadays music din da ake yin music kowa ta kansa yake kowa da kansa yake helping din kansa don ba sa helping ba sa taimaka su yi promo instead. To shi kenan kafin mu je ga shi manajan naka. Shi ma zai za mu tambaye shi. Za mu ɗai masa tambaya. To mukan yi ta tsiye. To manaja mu fara maka ne ko mi ah, masa ta <laughs> To a al'adan shirin nan namu muka yi wa mawaki ta tsiye. Mu ce muna baiti ko ya muna amshi ya raira wa dandalin VOA. rediyo ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka ta ka a yanzu. Za ka iya muna baiti ko amshi ko za ka sha kayi. ya kake ba shi satar amsa eh. <laughs> yanzu nan baka cika baki ka ce ana sako maka kiɗa kuma yanzu eh, sai kai azumi na sako maka kiɗan a kwakwalwarka sai kai eh. mana dandalin voa okay yo <laughs> yo i'm inside the car and I'm chilling with VOA. VOA, <laughs> the interview is going, and I'm feeling like VIP. Now they all listening to hearing me like PIP, most VIP. Now I'm chilling with my boss, that's BMA Records. We're chilling like even, stuff like that. Wannan dai to, in aka ce a bada maki kai kai wa kanka wannan nawa za ka bayar? Wai ni da kaina? A wannan tatsiyen da muka yi maka. Eh, wa kana ɗari. To, manaja B Mary. Yes, so. ka sake ziyartar dandali. Na'am. To, wannan shine mutum na mawaki na farko da kai signing din shi a kamfanin ka? Aka shine mawaki na farko da na yi signing din shi official ba BME. Oh. To, me ya ja hankalinka har ka ce lalle kai ma ka kafa kamfanin ka kamar yadda waɗancan suke yi ka ja naka mutanen? Saboda na san sana'a ne wanda in mutum ya mai da hankali akwai alhairi a ciki, akwai samu wanda ba tare da ka je kana wani wahala da bai kamata ka ba a this age. Wani irin alkhairi kenan. Alhamdulillah to akwai alkhairi da dama wanda mm. ta sanadiyar waka in kana neman wani abu a hannun gwamnati mm. zai iya zo ma da sauki mm. akan kai individual. Ta sanadiyar waka za ka san jama'a da dama wanda bai kamata ka san su ba amma ta sanadiyar waka za su san ka ka Ta sanadiyar waka za ka kwanta a gida ka tashi lokacin da ka ga dama ba wanda zai ce ma me yasa baka zo office ba me yasa baka zo aiki ba yau a takaice dai sana'a ce mai zaman kanta sana'a ce mai zaman kanta to a hirarrakin da muka yi a baya ka ce gwamnati ba ta damu da ku ba yanzu abin ya canza ne tunda naji ka ce ka ambato gwamnati yanzu eh to kamar yanzu Lagos da muke muna garin lagos mm. kuma gwamnati a duk shekara akwai budget inda take ba wa entertainment yana isa gare mu wanda muna one lagos fiesta mm. wanda a december 2018 eh, ma wanda in mutum ya shiga youtube zai ga performance dina mm. ya san cewa ba karya bane zai ga performance dina one lagos fiesta so kin ga irin wannan to yanzu gwamnatin arewa muke son su ba mu karfin gwiwa kamar yadda kudu ta ba wa mutanensu so shi ne sai sa idan an tambaye mu gwamnati tana sa hannu sai mu ce a'a saboda mu arewa muke mm. yi wa mm. kuma muna son gwamnatin arewa ta sa mana hannu kan wannan kuma har yanzu bata sa mana hannu ba ku wani yunkurin ku ga cewa kun jawo hankalinta ta farga ga kiraye kiraye da kuke mata ba eto eh to muna yi amma bamu sani ba ko baya isa gare su ne kin san dole ne sai an bi ta wani hanyar kafin a mm. isa gare su amma muna yi bamu sani ba ko abin baya zuwa gare su ne da kuka bi hanyoyi bai isa gare su ba gashi Allah ya baku fasaha kun taba tunanin ku eh, sanya bukatun ku a waka don gwamnati ta ji? Eh mun samu. To kuma menene bayan hakan? Ba mu sani ba ko abubuwa su ma ko wakan ne har yanzu ba ta kai gare su ba da yake kin san waka yadda take. Hmm. Wani wakan za ka yi ka ga cewa a area ɗinka kawai aka sani wani wakan za ka yi a anguwanka ne kawai wani wakan a local government ɗinka ne kawai wani wakan kuma a state ɗinka ne wani wakan kuma duk ƙasar ka ne gaba ɗaya Najeriya wani wakan kuma duk duniya ne a takaice dai kuna dako har yanzu har yanzu to bi mere um, shi ne mutum na farko da ka yi sign ko official ba official eh. amma akwai wasu kenan akwai jama'a da dama a BME entertainment muna da DJs muna da dancers muna da eh, producers muna da directors duka duk mu ne shi sa muka ce entertainment mm. to tun bayan bar eh, halar ziyartar wannan zaure da kai an yi waka kuma ta fita gaskiya ne waƙoƙi ma. To a rera mana wacce ka fi so ko wacce ta fi hitin a yaren ku. Waya me suna na me aiki na ba ta amshi tu. To ka a ci ka in yi amshi a ce kun ganni. Me lamba ta mele in sun tambaya ku ce mele wetin be my name mele wetin be my work mele wetin be my code mele if them ask you ku ce mele. Wacce ka fi so. Mm. Ah, ita ce na na yi ending of last year kuma sa na ji sai na zo ne hausa shaku-shaku. Mm, Wanda ita kuma shaku ya take. Sigege. Sai kaka, sai kaka, sheri no sha, abeni di gu. Wannan an hada da yabo. Dan karuta, eh ina mi mota. a zuka jamu zamu tafi har dan bata. to muna sha'aninmu eh muna jin daɗinmu <laughs> eh suna jin haushinmu ta ina kuɗin sa ne me reverse answer. Daily, hold on. Did they ask me question to make money shape person need license? Best answer to a fool, now silence, no be silence again. Now mele tori mono 10 million, pere walo gossip me. But I daily, hamdala, come ye de de say gumi banji. Baby, mind your business, na full time job. Come on, go find waiting you go chop. Stop asking why we day on top. Bad ballet. Gossip stop, the more you look now, the less you see. My horse too soft, ABC like DJ Khalid, Agadaki, Eto, eh, Dubole, let me be. Me sunana, me aikina, me lambata, in sun tambaya kuce. What to be my name? Where to be my walk? Where to be my code? If them ask you kuche, me sunana. watch TV, how to get to work, no CV. By Levi in the chain, Mr. Mele, I live my life, no Jaya lie. Eh. I've been watching you, watching me, and I know you hate it. I know get time, I beg with my kaki, da give me a bow. Taki, send them ke hozu, suna daki, na yi bota kamar wani jaki. Me and ne ma a wani Yankee, now we go shopping for Yankee. Mind your business, is it by force? Sure. I be na cause, I be the money na yours. go dey find out how take be boss. Me suna na, me aiki na, me lambata, in sun tambaya ku ce. What be my name? What be my work? What be my code? If them ask you ku ce. Me suna na, me aikina, me lambata, in sun tambaya ku ce. ce me suna na me aiki na me lamba ta in sun tambaya ku ce what be my name what be my work what be my code if them ask you ku ce freedom suna yi buga mun kuɗi na tsegumi tsegumi bebogun amebo amebo masu ah, gulma gulma kote kote kote gaskiya kan bi mari masu gulma gulma bai yi ba jama'a kun ji waƙan gulma <laughs> To abin da kin ji tattaunawar da aka yi da Fadila wadda take da kungiyar nan gaskiya ta yi kokari sosai mm, wajen taimaka ma yara da masu bukata abin nan kin ga hatta ta kirkiro wannan card din da abun audugan mata din nan ba karamin abu bane ba gaskiya zai taimaka kuma gashi zai bata abin da za ta yi kasuwanci da shi a duniya to mata mu dage ne kowa ya tashi tsaye a kama sana'a a koma mm. makaranta a yi komai to jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Julie Lessons Gresham sai injiniyan mu na yau Mr. Chang sai abokiyar aiki na Hadiza Kyari ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya mai hutun karshen mako lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu.